tadabburi a cikin alkur'ani mai girma kuma a cikin littafin babban malaminmu a shekul allama muhammadu bin salih al-usaimin alaihi rahmatullahi ta'ala kuma a wannan masallaci jami'ar sayyidina muawiya tabni a sufyan radiyallahu anhuma za mu tashi alfa'idatu as-sabi'atu wal 20 fa'ida ta 27 a cikin fa'idoji da malam ya tattara su na taƙawa a cikin wannan littafi nasa annaha sababu li qabuli amal lallai taqwa ita ce sababin karban ayyuka Allah ta'ala ba zai karba ayyukan mutum ba idan babu taqwa a cikin su taqwan nan anan abu biyu al-ikhlas da al-mutaba'a li rasulillah yi dan Allah koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum yayi dan Allah sannan yayi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ya zama akwai sa hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ayyukansa idan ya kasance waɗannan ababen guda biyu ba su to babu takawa aikin da ya kasance akwai shirka ƙarama a cikin riya ni aka yi ba dan Allah ba an yi ne don a samu yabo an yi ne don a samu wani tarkace na duniya ko don a more wa wani romo da ake samu na duniya to an ɓata sharaɗi ɗaya daga cikin sharɗan karɓan aiki shine al-ikhlasu lillah idan aka yi aikin dan Allah aka yi amma ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da wannan aikin ba to an samu matsala ta biyu babu taqwa dole sai an samu al-ikhlasu lillahi dan Allah wal mutaba'atu li rasulillahi sallallahu bin annabi da dacewa da abin da ya zo da shi ya karanta mutum ya samu wannan to aikinsa zai zama karɓaɓɓe ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce inna ma ya taƙabbalu Allahu minal muttaqi inna ma abin da kawai aka sani kawai يتقبل الله من المتقين ألا ينا كربان أيكا ne daga masu taƙawa, waɗanda suka yi dan Allah kuma suka yi daidai yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wannan wani yanki ne na ayoyin da suke bayani a kan kissar ‘ya'yan annabi Adamu guda biyu na farko, wasu alaihim na ba abu ne Adamu bil haƙi إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين النبي آدم عليه السلام Allah ya bamu labari ya ce, Ya ma'aikin Allah ka karanta wa jama'arka su san kissar annabi Adamu ‘ya'yansa guda biyu, ibnai Adama ‘ya'yan annabi Adamu guda biyu, ka karanta musu wannan kissa da gaskiya ba inda za ka samu wannan kissa ingantacciya in ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba qur'anan wa sunnatan a cikin alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine bil nan kakka je ka ce za ka ɗauko wannan kissa a cikin bible in ka ce za ka ɗauko ta a cikin bible to ba za ka samu bil haqqi ba amma wadda manzo Allah sama ya faɗa ya ba da labarin ta to ita ce bil haqqi iz qarraba qurbanan a lokacin da suka gabatar da neman kusanci na ibada suka yi aiki suka yi aiki suna neman Allah madaukakin sarki ya karɓi aikin nasu akwai isra'iliyat labaran da suke cikin eh, littafan da suke kafin mu bible old testament da new testament wasu sun ruwaito su sun ba da labari an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza babu wani ingantaccen labari daga Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a game da ne sanadin abin da ya dawo suka yi wannan qurbani amma dai akwai kisoshi da yawa da ake badawa duk da yawa kun san su to sai suka nemi kusanci da Allah da aikin su fatu kubbila min ma sai aka karɓar wa ɗaya Allah ya ce wa ɗaya daga cikin 'ya'yan annabi Adam guda biyu an anshi aikinka walam yutaqabbal min al-akhir ɗayan kuma sai ba a karɓi aikinsa ba aka dawo mishi da kayan shi da ya ga an karɓi aikin ɗan uwansa shi kuma ba a karɓi aikinsa ba sai ce la'aqatu lannaka wallahi sai na kashe ka to shine bai anshi aikin nashi ba kaga rashin takawa ko shine sai ba shi amsa sai ce inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin wa lasta min al-muttaqin Allah yana karban ayyuka ne daga masu takawa waɗanda suke jin tsoronsa suke bin umarninsa kuma suke yi dan shi dan shi suka kai ko baka ciki to daga shi za ba a karɓi aikin ka ba karshe ko sai da ya nuna shi ba muttaqin bane wannan alƙawarin da yayi yana shi takobi yadda yara yanzu wasu matasa cike kawai sai ɗaya ce sai na hana kaka to kakan can ne shi ya fara yi wancan ce la'aqtulan nan ce wallahi sai na kashe ka ko sai da ya kashe shi to wannan shi ne da ka duk wanda yake son Allah ya karɓi aikinsa to ya zama mai takwa daga ciki malamai suka yi iskin istinbati daga cikin sharɗin karɓan addu'a ma akwai at takwa domin addu'a uguwar ibada nan ana magana kan ibada ne to addu'a kuma ibada ce to shi yasa duk mutumin da yake addu'a amma babu takwa ba yi da takwa to Allah subhanahu ta'ala ba zai karɓa masa addu'arsa ba sai dai a masa istighnaji irin yadda aka rika wasu fir'aunu su roki abu a basu domin a halakar da su amma addu'a ta samun tsira da kubuta to sharaɗin karɓanta shine mutum ya zama yana da takuwa sharaɗin duk wani aiki da za ka yi Allah ya ansa to sai kana da takwa shi, aka zo da adatu hasri aka ce innama innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin innama ya Allahu Allah kawai yana ansa ne daga masu takwa to Allah ya mu zama cikin masu takwa الفائدة الثامنة والعشرون fa'ida ta ashirin da takwas annaha min asbabil falahi ya sake lalata ta ku takwa na ɗaya daga cikin sabubban samun babban rabo na lahira ƙala ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya ce ittaqullaha wa butabu ilayhi alwasilata wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun Ayya, ya ayyuhal ladina amanu taqullaha kenan ya ku waɗanda kuka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah ku tsara dokokinsa wa butagu ilayhi wasila sannan ku nemi bukata a wajensa in kun tashi za ku yi aiki za ku yi addu'a to ku yi tawassuli wa butagu ilayhi wasila alwasila a harshen larabci alhaja bukata hmm? an tara ibn shaddad yana cewa iyansa inna rijala lahum ilayki wasilatun an ya'khuduki takahali wa takhaddali yace naga mazaje suna da buƙata a wajen shi to saboda haka takahali ki rika sa kwalli wa takhaddali kuma ki rika yin lalle ya kunshi yawa al alwasila wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da suka tabbatar da daga cikin adabul du'a akwai at-tawassul bil a'mali salihah Hmm? mutum ya zama in zai yi addu'a to ya yi tawassuli me tawassuli tawassuli shine kama kafa kama ƙafa. nuna buƙatar ka amma kafin buƙatar ta ka ka nuna wani abin da kai fa ka ya za cancanta a baka wannan ka a baka buƙatar. ta hanyar yaban Allah bi asma'il husna wa Sifatihil al'ula ka yaba Allah da sunayensa mafiya kyau da siffofinsa madaukaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani sahabinsa yana addu'a yana cewa Allahumma inni ashhadu bi annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqik أو استعترت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب حزبي manzo sun ya ce Allah bismihi al-a'zam alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi ya roki Allah da sunan Allah wanda ya fi girma wanda in aka roki Allah da shi sai Allah ya amsa in aka aka aka buƙaci wani abu sai ya bada to kaga ashe ana at-tawassul bi asma'illahi al-husna wa sifatihi al-ula qul ud'u Allah aw ud'u ar-rahman ayyan ma tad'u falagul asma'ul husna sunayen Allah kyawawa mutum ya tawassuli da su ya kama kafa da su ya yabi Allah babu wanda ya fi son kirari in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kama Allah Allah yana son kirari Allah yana so ka koda shi ka koda shi ka yabai kuma duk yaban da zaka masa fa ba za ka yabo kamar yadda shi ya yabi kansa ba la uhti sana'an alayka anta kama asnaita ala nafsi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya Allah ba zan iya koɗa ka in yabe ka in maka kirari da wasu lafuzzan da za su gamsar ba a'a kai kana nan kamar yadda ka yabi kanka ka koɗa kanka ka yi wa kanka kirari sannan ana tawassuli bil amali saliha da ayyuka na gari in mutum zai yi wani aikin zai yi addu'a to ya tuno da wani aikin alhairin da ya yi wanda aka yi ittifaki ba saɓani a kansa shine ka tuno aikin baya ba sai yanzu da zaka bukatar zaka faɗi bukatar ta ka ka gabatar da aiki ba wanda mutane da yawa ba su cika yin wannan ba sun fi son sai lokacin da bukatar su ta taso shi kenan zai a zo a ce wai a sauke Qur'ani kuma shi zai karanta Qur'ani sai ya gayyato wasu su zo a ba su a shirya musu shinkafa da wake su yi sauka kuma hakika ba sauka suka yi ba ba sauka ba ce yaudara ce wancan ya karanta su talatin ne ko ya karanta izifi biyu ai ba su sauka ba ba su sauka ba kowa ya karanta izifi biyu so daga an karanta izifi biyu ba sauka suka yi ba wancan ya karanta daban wancan ya karanta daban wancan ya karanta daban ba musaffa suka haɗu suka yi ba In da musaffa suka haɗu suka ne za a ce sun sauka sannan ko ba inda aka ce a mai da karatun ƙur'ani ya koma ya zama jari ya zama inda za a rika eh, ci da shi addu'a ibada ce so ka karanta ƙur'ani ka tuno da wani karatu da ka taɓa yi ba wanda ya ji ka fashe da kuka daga kai sai Allah a ɗaki ka ce ya Allah wata rana ina karatun ƙur'ani na karanta aya kaza ban san lokacin da kuka ya ƙarshe mun ba ya Allah in ne wannan kukan da karatun ƙur'ani dan kai ya Allah ka biya mun bukata ta shine da hadisu ashabul ghari salata ya tabbata hadisin mutane guda uku a awau ila ghari da suka je suka fake a wani kogo shi nan. Allah ya jarrabe su aka aiko da wani mulmule lamfa dutse ya zo kawai ya sha makanta tsakaninsu da haske da numfashi ba su ganin haske ba su iya shakan numfashi ga su a rami an musu kabarinsu kowannensu ya tuno da wani aikin alheri ne da ya a baya shi ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala da shi wannan shine asalin abin da aka yi ittifaki a kansa babu saɓani amma sai lokacin da buƙatar ka ta taso sai ce za a yi kaza don a yi addu'a to wannan abu ne da za a yi mutane malamai suke ina za a saka da shi kuma da yawan malaman suna sun yi inkarin irin wannan sai bukata ta taso sai a ce to a yi kaza zai wuya ka samu wani naski, an samu daga cin ai wasu suna yi amma dai wanda babu saɓani a kansa shine wancan ka ɗauko wani aiki da ka taɓa yi can baya wanda bai da alaƙa yanzu da addu'arka sai kai addu'a kuma za ka ga biyan bukata sannan ta ne na uku shi ne addu'ar wani mutumin kirki babu laifi ka ce wani ka taya na addu'a ko ka ce wani yi min addu'a ba laifi ba ne ya tabbata a sunna ka ce wani yi min addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani game da uwai ibnu amir al-qarani ya faɗa wa sayyidina umar sufufinsa manya-manyan siffofinsa guda uku ne siffarsa ta farko kanat lahu da. yana da wata mama wa kana barran biha yana mata ɗa'a, yana kyautata wa mahaifiyarsa sannan wa kana bihi barasun fashufiya sannan ya yi ciwon fata amma ya warke sannan na uku kana mujabar da'awa in yi addu'a Allah na ansa sai manzo Allah da sani ya ce idza laqaitahu fas'alhu an yastaghfira laka in ka haɗu da shi kai Umar ka ce ya nema maka gafara a wajen Allah sayyidina Umar duk shekara sai yayi sa an yi kuwa a haji shin akwai wani daga cikin banu qaran da ake ce masa uwais har wata shekara aka dace ya zo aikin hajji shi kenan suka haɗu da sayyidina Umar sai na umar ya bashi labarin abin da annabi sama ya faɗi game da shi ya ce kuma ya ce kamar addu'a ka nema min gafara wajen Allah sannan manzo Allah su sallama da zai ya faɗa wa na Umar wannan sai ce wala san sana mu ma nan ka kamanta da mu ka ce hadda mu ya sa mu a ciki wannan babban bawan Allah shi yasa wasu malamai suke ganin shine sayyidu tabi'i shine jagoran tabi'ai wasu kuma suka ce afdalu tabi'ina suka bambanta tsakanin sayyidu da afdalu sayyidu shine sa'id ibn al-musayyib shine jagoran tabi'ai duka shi kuma afdalu tabi'in shi shine wais ibn amir al-qamari muhadrami ne bai haɗu da annabi sallallahu alaihi wa sallam ba wannan shine abin da ya rage masa ya zama sahabi amma malamai suna cewa wasu suna cewa ya yi imani tun kafin annabi sama ya rasu amma ba su haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba to kaga wannan kenan sannan akwai na hudu tawassuli na hudu wanda da yawa ba ma yi shine ka nuna ƙasƙancinka a wajen Allah lokacin da zaka roƙe shi ka nuna shine mai ƙarfi kai mai rauni ne ka nuna shine mawadaci kai matalauci ne irin yadda annabi zakariya yi إذ نادى ربه ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا من take يا زكريا ya zakariya إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا هذا أنسى الدعاء wannan tawassulin da yawan mu ba ma yi ka barke wa Allah da kuka ba mai ganin ka ka barke wa Allah da kuka ka faɗa masa ka da irin halin da kake ciki da kuma cewa ba wanda zai fitar da kai kayi imani sai shi za ka ga abin da Allah zai ba. wannan tawassuli ne wa mutabu ilaihi wasila ku nemi tsanantuwa ku nemi buƙatar ku ta hanyar kama ƙafa da ababen da shari'a ta tabbatar na kama ƙafa. ba a kama ƙafa da sunan wani ba a kama ƙafa da sunan wani ka ce don daraja annabi ko don daraja wani yana da daraja amma darajar shi ba ta cikin abin da shari'a ta koya mana idan za mu yi addu'a mu roƙa Allah da ita kuma nau'in ne na bid'a a addu'a wasu suna zaƙewa su ce shirka a kai ba shirka bane ni ne na bid'a shari'a bata ce a yi ba mutum yayi kaga wannan zai jawo ma mutum malamai suna cewa annahi yaqtadi fata. idan shari'a ta ce kakai abu kai to yana nuna Allah ba zai karɓi aikinka ba amma me shirka shine ka ce shi wannan da ka faɗi sunan shi biya maka bukatar ka wal iyazu billah wannan fita musulunci Allah ya tsare to kun gani sai Allah ya ce wajahidu fi sabilillah wajahidu fi sabilihi kuma ku yi jihadi dan hanyar Allah ta tabbata akan hanyar Allah ku yi jihadi ku yi kokari domin ku ga hanyar Allah ita kaɗai ake bi da hanyoyin jihadi jihadi يا كسي جدا جدا أكوي جهاد العلم أكوي جهاد أبن أكوي أكوي جهاد جهاد السيف أكوي جهاد اللسان أمم دب صدقك لعلكم تفلحون إن كن هكذا قصامو ببرربو ده ما هي من بيان كم من الفلاح من أو غريدة يا الفائدة التاسعة والعشرون فائدة تأشرون ترى أن المتصفين بها هم المنتفعون بالكتب الإلهية هداية وموعظة أن المتصفين بها ولن سك سبنتود تقوى هم المنتفعون بالكتب الإلهية سوني ولن سك أنفانوا هذا لتفن الله دو وندك جاء القرآن يا متى تاثير تتقوائك لإتا كافن أسوكد القرآن ولن أكباس للتافي كافم كجسن أنفان للتافي ba su sa shi a bayansu ba su masu takawa ne hidayatan za su shiryu da littattafan nan wa mau'izatan kuma su wa'azantu da littattafan in babu takawa duk abin da ka karanta mutum ba zai yadda ba Ƙala ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya ce wa atainahu injila fihi hudan wa nurun wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin karshe ne na aya ko wa kafaina ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Taurat sai ce wa atainahu al-Injila fihi hudan wa wa kafaina ala atharihim muka bi ta bayan muka biyo bayan annabawan nan an ce kafa shine a biyabi bayan wani kafahu ai ittaba a asar ya bi bayansa shi yasa aka kira wi aka kira kiya da da kafa ai eh kafa ba shi yasa malaman awubi suka kira abinda ake ƙara baitin waƙa da shi da kafiya kafiya saboda me saboda ya ji wannan yana bin me yana bin abin da aka faɗi kafin sa to shine waqafaina ala asarihim bi Isa ibn Maryam muka biyo bayansu muka biyan bayan annabawan da aka ambata to sai muka bi ta bayansu muka biyo bayansu bi Isa ibn Maryam muka aiko annabi Isa alaihi salam dan Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi da yazo ba ta waye yayi ba ba bure wa annabawan da suke kafin sa ba musaddiqan lima bayna yadayhi ya gaggata abin da yake gabansa wato abin da ya zo kafin shi kenan annabi isa alaihi salam ya gaddata abin da ke cikin attaura da littafai duka da Allah ya ba annabawa kafin sa bai zo domin ya saba musu ba min at-taurati na attaura? taura sai Allah ce wa atainahu injila sannan kuma muka ba shi injila a matsayin sabon littafi amma babu hukunce hukunce a ciki injil al'injil ba littafi ba in ka ji kiristoci suna suna harbin iska to ka suna ɗan morewa ne suna dan morewa ne damuwa ce take damunsu to shi ne sai sun fashe to da su ba su da shari'a kiristoci ba su da shari'a su bi ta zaizai ne ba su da shari'a kwata-kwata ba su da shari'a in kana son ka kure kirista ka tambaye shi ya faɗa maka ahkam hukunce hukunce da suke cikin injila ba hukunci littafi ne na akhlaq na kyawawan ɗabi'u kuma sun yi watsi da su nan da mun yi bayani misali ɗaya daga cikin kyawawan ɗabi'u ko in dai mun yi mare ka ta kuncin dama ka miƙa mishi kuncin hagu ya ƙara taska maka in ya ƙwace maka riga ka cire ka bashi wando ka tafi tsirara waɗannan su ne akhlaqul injiliya su ne kyawun ɗabi'un da aka ce a koyi da su a cikin a cikin a cikin injila amma ba su da hukunce hukunci ba su da hukunce hukunci shi yasa lokacin da ake shari'a aka zo aka ce za a jaddada shari'a arewacin Najeriya ka bi su suke ta ihu to da su ba su da ita tsarin turawa ne suke da shi turawa su suka zo suka tsara musu na kai man made laws. yi al-ahkamul kawai su suka tsara mu da shi kenan a buga su can girkawa su buga su ta can eh, abin da rumawa su buga su ta can amma ba su da shari'arsu attaura ita ce ta kama da alkur'ani a shari'a a cikin attaura akwai hukunce hukunci to sai aka ɗora annabi isa alaihi salam aka ce masa yaji, sai wasu abubuwa da aka ware datan suna da zafi a cikin attaura sai aka ce an sassauta musu an haramta cin su da a cin asura to yanzu sai aka ce to annabi isa alaihi ya ce wa jama'arsa su su ci ba komai kamar kitse bai yahudi Allah ya jarabe shi da san cin kitse aka haramta masa to da annabi isa alaihi ya zo shi kenan sai aka halarta musu su ci amma ba su da hukunci hukunci su ci ba su da aka ba su da al'akamu shari'iyya ba su da shari'a to kaga shine wannan sai Allah ya ce wa na al-injila muka bashi injila fihi hudan wani a cikin atta injila akwai hudan akwai shari'a shari'ar da ke tabbatar da su kiristoci ku ji wani abu da Allah ya musu la suna da basira a tsakiya aka ajiye su waɗanda suke tare da annabi isa a lokacin sai aka ce duk hukunce-hukunce su ba abin da ke cin attaura sai abin da aka ji daga bakin annabi isa alaihi salam ya ce ban da shi kaga sunna kenan sunna annabi isa kenan abin da ƙarar injila ba ke magana kansa ba aka ba shi dama aka ce shi ya yi musu bayani amma hukunce-hukunce ga baki ɗaya an kwashe su an alakanta su ne da attaura sai kuma aka ce musu wani annabi na nan zuwa na ƙarshe idan ya zo kuna da rai to ku aje taura ku aje injila ku bi shi haka aka musu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo suka kafarci tun ma a zamanin annabi isa suka kibin attaura suka yi watsi da ita daga nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo jikokinsu ko ƴaƴansu suka zo suka kibin annabi sallallahu alaihi wasallam da yawan shi za waɗanda suka bi annabi sama Allah ya musu daraja ya yabe su to kaga shine gudan wani a cikin a cikin injila akwai shari'a akwai haske wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-tawra kuma annabi Isa dai aka sake nanatawa ya zo yana gaggata abin da yake kafinsa min at taurasi na attaura wa hudan kuma a cikin attaura ɗin dama akwai shari'a wa mau'izatan da kuma wa'azi lil muttaqina ga masu takawa ashe waɗanda suke amfani da wa'azi sune masu takawa in kana son wa'azi ya ma amfani to ka zama mai takawa shi yasa za ka ga mutum in da takawa an masa wa'azi sai ya zagi sai ya zagi ya ma sake yin wani saban da ya fi wanda ya yi aka masa nasiha wannan ita ce fa'ida ta ashirin da tara alfa'ida ta salatun fa'ida ta talatin annaha halin asbabi takfiri sayyi'ati taqwa na ɗaya daga cikin sabubban da ke jawo a kankare wa mutum miyagun zunubansa idan mutum ya kasance yana da takwa sai Allah ya fi masa me a takwa a nan a takwa kaga tankul ma'asi kenan idan mutum ya bar sa'o ya ban manya-manyan zunubai in ta tajtanibu an ma kafin anhu nukaffir ankum sayyi'atikum kaga in ta tajtanibu in kuka nisanci kaba'ira manya-manyan ma tunhauna anhu ababan da ake hana ku nukaffir ankum sayyi'atikum to za mu kankare muku zunubanku za mu kankare muku zunubanku ƙanana ce nan innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at wannan ita ce ƙa'ida. in ka bar manyan zunubai sai Allah ya fi maka ƙanana amma ba cewa aka ko mutum ya saka ci da ƙanana ba malaman suluki suna ba mu suna cewa man tahawana bis-sagha'ir da nafsahu fil kaba'ir duk mutumin da ya rika sakaci da kananan zunubai to wata rana kwatsam zai tsinci kanshi a cikin manya-manyan zunubai shi yasa su sara'in zara'a ne Kananan zunubai su hanya ce da mutum yake kamawa ya tafi zuwa ga manya shi yasa manzon sallama ya ce al'ainu tazni wa zinaha nazaru wal uzunu tazni wa zinaha al-isgha'u wal yadu tazni wa zinaha al-batashu والرجل تزني وزناها المشي والخطو والفرد يصدق ذلك أو يكذب ido na zina me zinar ido kallace-kallace kunne na zina me zinar kunne sauraron abin Allah bai ce ka saurara ba na sabansa sannan hannu ma na zina zina shi ne zina sannan ƙafa tana zina domin ita take kama mutum ita ake hawa a tafi inda za a saɓa wa Allah sai manzo Allah sun ya ce al'auran mutum ƙarshe ita ce take gaggata sabansa babba ko kuma ta ƙaryata shi yasa sai aka hana qul lil ya gudu min abu absarihim sai aka ce wa yahfazu furujahum wa qul ya mu'minati na min abu absarihinna wa yahfazna furujahunna duk abin da zai kai zuwa da saɓan Allah sai aka hana saddu zari'a to taqwa tana jawo idan mutum ya nisanci manyan zunubai sai Allah ya kankare masa ƙananan ƙananan zunubansa su ne a sayyi'at a nan in mutum ya bar manya manyan zunubai to Allah ya yi alƙawarin shi kuma zai ne zai kankare masa ƙananan ƙananan zunubansa wa dukhulil jannati sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya yi alƙawari mutum zai shiga aljanna sakamakon ne sakamakon takwa قال تعالى ألا مدوكتين سرسية ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أن أهل الكتاب داعتي أهل الكتاب وأن أقباط للتاكي كافم آمنوا في إيمان هذا سنكافر تيكي نمبر سيبا wattaqaw kuma suka yi takawa suka tsara dokokin Allah suka ji tsoron Allah da kaffarna anhum Wala wallahi zamu kankare musu zunubansu wala adkhalnahum jannatin na'im kuma wallahi sai mun shigar da su aljannatai na ni'ima wannan shine alƙawarin da Allah ya daga cikin mutanen da Allah ya alƙawarin zai basu, lada biyu akwai ahlul kitabi hadisin al-Imam al-Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yace salatatun yu'tauna ajrahum marratayn mutum uku jinsin mutane uku Allah ya alƙawarin zai ba su lada sau biyu lada sau biyu daga cikinsu akwai ne rajulu na amana bi nabiyyin qabli thumma amana bi mutumin da ya imani da wani annabi kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yazo shi imani to wancan sa da yi utikun kiflai ne min rahmatihi kida wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum mutumin da ya imani da yana kan yahudanci kamar Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yazo Allah ya aiko shi sai ya bar yahudanci sai da musulunci to yi uta a jirahu za a ba shi lada biyu wancan aikin da ya yi a matsayin shi ya yadda da shi ya imani da Allah a lokacin yana bin a yahudanci to Allah zai ba shi ladansa ladansa na nan an aje masa sannan kuma yanzu imanin da ya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ba shi ladan shi kage yana ciki wannan yana da girma sosai wadaka takwa tana jawo a kankare wa mutum zunubansa alfa'idatu alhadiyatu wasalasun fa'ida ta talatin da ɗaya annaha min asbabi raf'in juna fil ma'akil takwa na ɗaya daga cikin ababen da ke jawo a ɗage wa mutum zargi da laifi da zunubi fil a cikin ababen ci wannan fassara da malam ya ɗauka kenan ayar da malam zai kawo mana an yi saɓani a kan fassararta an yi saɓani a kan fassararta laisa ala alladhina amanu wa amilu salihati junahun fi ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa amilu salihati thumma ittaqaw wa amanu thumma ittaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin wannan aya malaman tafsiri sun tattauna a kanta tattaunawa mai tsawo fassara farko ba ita ba ce wannan fassarar da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ɗauka kuma akwai sababin nuzul sababin saukarta anas radiyallahu anhu ya rawaito hadisi kamar da al-imam al-bukhari da al-imam muslim suka fitar a cikin sahihani daga anas anas ya ce ni ne mai ba kuntu sariyal nasi hamra yace ni nake ba mutane giya nake shayar da su a gidan Abu Talha al-Ansari radiyallahu anhu mijin mahaifiyar Anas Abu Talha iz sami'na sautan kawai sai muka ji ko kuma iz sami'na munadiyan yunadi sai muka ji wani mai kiye kuwa yana yekuwa ana cin shan giya ana biki wani irin biki ne gagarumi abu talhat al-ansari mutum ne kari ya shirya a madina ana cancarewa giya a lokacin halal ba a haramta ta ba amma masu hankali tun kafin musulunci ya zo suka daina shan giya daga cikin akwai sai na abubakar sai na abubakar baya shan giya tun kafin musulunci ya zo haka sai na usman sai na usman ya ce ya za in sha abin da in na sha shi zai jirkita min kwakwalwata ba zan tantance tsakanin mahaifiyata da ‘yata ba mutum ya sha giya ba zai tantance mahaifiyar shi da ‘yar shi ba sai ya ɗora wa ‘yar shi zagi ya zata uwar shi kai zagi ya zata ‘yar shi ce ko in tashi an ce ya ɗora mata zagi hmm? to giya kenan dama kuma sun sha ta suna shan ta ne domin fa'idoji a wajensu daga ciki daga cin fa'idojin idan mutum yana sanya ya ciwo wani mutunci ya more to sai ya sha giya to sai mai zagi zagin da ba a taba jin irin shi ba in an yi magana zai ta yi ba cikin hankalin shi yake ba mutumin da ya sha ya haɗiya ya haɗi biya abubuwa ya za ka kula shi to dama da nufi ya yi sannan daga cin fa'idojin giya a wajensu in sun sha ta tana sa su kyauta in suka sha giya suka yi tatil to duk abin da mutum ya zo da shi ya ƙare kawai yana sha giyan nan kawai zai ce gidan shi na GRA ya ba shi mai ɗaki takwas ɗin hawa biyu filin nan nashi da ke kabama ya ba shi shi ce nan kuma ya tabbata duk ya ƙarar da abin da yake ya mallaka saboda yana cikin giya sannan tana sa su ta takama eh fa nashrabuha wa tatrukuna muluka ce in sun shata tana mai da su su zama sarakai shi ne shi ma bahaushe za yanzu haka yake ta ce yana sarauta ya sha wani abu ke bai wadda Allah ya wa mutum sai ce sai ya kauda ta tsada abu mafi tsada da Allah ya ba mutum shine hankali sai mutum ya watsi da shi to sayyidina Anas radiyallahu anhu yace ni nake shayar da mutane sai muka ji wani ne sauti sai Abu Talha sai yace ma hada sautu ce wani sauti nake ji sai yace wa Anas dan ya shiru fa iza huwa ƙo sai muka ji ne faɗin nan yana faɗa yana cewa innal khamra qad ai an haramta shan giya sayyiduna anas ya ce wallahi wadda take hannuna abu talha ya ce zubar wasu suna cikin sha sun yi haka suka rika zubarwa an cika tuluna da giya aka rika fata giya anas ce ranar da baki ɗaya idan ka zo garin madina ba abin da ke kwarara a kwatamunsu sai giya saboda an haramta ta shi kenan sai anas yake cewa faƙala ba'adul ƙaumi sai wasu daga cikin mutane suka je suka samu manzon Allah sun sama suka ce kutila ba'duna wa hum yashrabunaha shi an kashe wasu mu kafin a haramta giya kuma suna shan ta to ne labarin su to shine sai Allah ya saukar da laisa alal ladina amanu وعملوا الصالحات جناح فيما طيب ليس جناح babu laifi babu zinibi alallazi na amanu ga waɗanda suka yi imani wa amilu salihati kuma suka aikata ayyuka na gari fi ma fa'imu a cikin abin da suka rika sha na jiya idza mattaqaw matukar sun yi taqwa sun dina shan ta kafin su mutu kun ji fassarar farko babu laifi an ba da amsarwa waɗannan da aka ce sun mutu suna shan giya kafin a haramta giya ya daidai da ne ye daidai da waɗanda ba kafin a canza alƙibla suka mutu sahabbai suka zo suka tambayi manzan su suka ce to yanzu ya gashi an canza alƙibla akwai ƴan uwanmu da da wata alƙibla suke kalla suna kallon baitul maqdisi sai Allah ya saukar da wa ma kana Allah li yubi'a imanakum ai wa ma kana Allah li yubi'a salatakum Allah ba zai bata sallar da kuka yi a baya ba ladan sallar ku da kuka yi yana nan sallar da kuka rika yi kuna kallon baitul maqdisi to Allah ya aje muku yanzu kuma za ku ci gaba da yin sallah a Ka'aba za a ci gaba da ba ku ladan ku wannan fassara farko ce na. sai fassara ta biyu ita ce malam ya dauka laisa ala allazina amanu babu laifi laisa ala allazina amanu wa amilu salihati gunahu babu zinibi babu laifi ala allazina amanu ga waɗanda suka yi imani wa amilu salihati kuma suna aika suka aikata ayyuka na gari fi ma mu cikin duk abin da za su ci wanda Allah ya halatta musu idza mattaqaw matukar suna taqawa suna tsara dokokin Allah abinda Allah ya ce musu su ci shi suke ci in ka ci halal to ba kai laifi ba duk abin da Allah ya baka na halal ɗanka ne ka ci na abinci to ba kai laifi ba domin akwai takawa babu israfi babu tabjiri israfi shine kai amfani da abincin nan cikin saban Allah hmm? kamar misali mutum yanzu kawai sai shirya goge ya gayyato yan goge kawai da ‘yan rawa a zo kawai a ci abinci a gidan shi wannan itirafi ne wallazi ne idan an faɗo lam yusrifu ce sannan sai tabziri shi kuma shine da aka tashi za a ci a gidansa tiya ɗaya ta isa sai a dafa tiya uku a dafa tiya uku kawai duk a ci ci a zuzzubar a nuna akwai to wannan shine tabziri suka ce al-israfu fil muharram wa tabziri fil mubah in an ce itirafi cin abinci ko yin amfani da abinci ko abin sha a cikin mai a cikin abin da yake haramun shi kuma tabziri shine halal ne ake yi amma kuma sai aka wuce gona da iri to musulmi Allah ba zai tambaye shi ba a cikin abin da ya ci nashi na halal na abinci saɓanin kafiri Allah zai tambaye shi na baka arziki a duniya na azurta ka da nau'ukan abinci kuma ka ci ka kafarce mini mun gane fassara ai to wannan fassara ita ce malam ibn al-usaymin ya zaba hatta a tafsirin sa a tafsirus sani haka ya zaba amma wancan fassarar ta farko da yawa malaman tafsiri sun fi goyon bayanta tun daga sababin nuzul bayanin bayaninta cewa tana bayani ne akan waɗanda suka mutu suna shan giya kafin a haramta giya to me hukuncinsu kuma sun yi imani da Allah domin giya tana ɗaya daga cikin ababe ko ita ce misalin at-tadarruj fi tashri'a yadda shari'ar musulunci ta rika bin abubuwa sannu sannu a wajen ba mutane hukunce hukunci giyan nan asali an zo an tarar da ita akwai ta a gidan kowa yanzu me kamar da azumin nan me bahaushe ya fi girmamawa mu an yi buɗe baki kunu kunu in masallaci za a kawo kunu ko wani yana ji a wanda ya taba ce shi wallahi in yi azumi bai sha kunu ba shi ji yake yi kamar bai yi azumi ba to haka giya take ko fiye da haka sannan kuma kunun ma ai hawa hawa ne ko akwai kunun kaza kunun kaza to su ma haka suke da giya kala kala masu kuɗi su giya inabi kazan ko yanzu inabi ai kayan tsada ne ko kayan masu kuɗi ne wani ma bai taɓa ganin shi ba wani bai taɓa ci ba inabi akwai giyar zuma akwai giyar dabino duk ba su da daɗi ƙwarin da gaske ai ba za su yi daɗi ba abinda za a bashi yumbazu barinsa ake yi a kwarara musu ruwa kamar su yi wata sai a samu dabino kai a zuba mashi ruwa kawai a sa shi a kulle a sa mashi ya kamar wata ya tsutsutsi yana wani yana hamami yana bashi to haka za a zo a ɗauka sai a markaɗa shi ne sai a tashi sai a sha giya kenan injinin mutum yana sha sai ta tambaye yadda yadda dabinan yarka yin bara yana abubuwa kafin a yi haka zai je a cikin kwakwalwar mutum kuma mutum ya ce sai ya sha saboda musiba wani da ya sha yana sha yana ba daɗi ba daɗi kuma yana ta sha to shi ne wannan sun sha giya kafin a haramta ta kuma sun yi imani giya matakin farko da aka bi tattakiduna minhu sakaran ورزقا حسنا ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا daga cikin abin da Allah ya muku na daɗi a rayuwa kuna ɗauka ku aikata abin sha kuna samun arziki daga cikin ‘ya'yan ice na dabino da kuma inabi kuma kuna samun abin da kuke maye da shi tattakhiduna minhu sakara kuna riƙar abin da yake na maye a ciki kaga nan an faɗi ma abin da suke kama wani abin daɗi kenan sai aka haɗa shi aka ce wa an hasara. shi a rizqu sai aka yabe shi amma sakar sai ba a yabe shi ba domin domin haramun ne duk masu hankali tun a lokacin sun fahimci cewa maye ba abin arziki ba ne mutum ya abin da hankalin shi zai tafi to ana nan ana nan aka zo aka yi tambaya kan giya ya sa'alu na wal maisir yace qul fihi ma ismun Kabiru wa manafi'u lillah amma wa ismuhu ma akbaru min nafsihi suna maka tambaya game da giya da tata to ka ba su amsa ka ce a cikin su akwai zunubi babba kuma akwai amfani ga mutane amma zunubin ya fi amfanin girma tun daga nan wasu sai suka ce ahlul aulawiyya ahlul muwazanati wal aulawiyya wanda suke auna abubuwa su rinjayar da abin da ya fi sai suka ce a'a ya za a yi abin da zunubinsa ya fi amfanin sa yawa mu ci gaba da yi tun daga nan sai suka ce sun daina shan giya ana nan ana nan ran nan kawai sai aka yi wani biki aka gayyaci manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam giya ba a haramta ka ba cikin ababen da aka kawo akwai giya kala kala suka sha suka sha suka sha suka tatil sai lokacin sallah yayi sai kawai aka kira sallah za a tashi a yi sallah kawai ɗaya ya shiga zai ja sallah sai karanta ƙulhuwa ƙul ya ayyuhal kafirun sai ya cire lalala ɗin ƙul ya ayyuhal kafirun a abudu ma ta abudu wa antum abiduna ma abudu ana abidun ma abattum hmm, wa antum abiduna ma abudu lakum dinukum waliyadi ya ɓata ƙur'ani da baki ɗaya hankali ya tashi aka kawo manzo Allah su sama labari shine sai Allah ya saukar da Na taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna aka haramta aka ce ka a sha giya dab da sallah in kuma har aka sha to ka ai sallah shi ya za a yi sallar da inna salata na hannun fashai wal munkar kuma ba za mu yi ta ba wasu suka daga nan ba za ta sake sha ba suka ce a'a mu dai tunda ba a haramta ba za mu ci gaba da sha sai su sha bayan isha'in su je su kwanta bacci su bige bigen su akan gado zuwa asuba ta take su to shine sayyidina Umar radiyallahu anhu ya addu'a wa kana muwaffaqan mulhaman muhaddatha sayyidina Umar Allah na kunsa masa abubuwa na ilimi ya roƙi Allah ya ce ya Allah ka so kan mana da bayanin shafin filhannu shine sai aka so kan da waɗannan ayoyin kafin wannan ya yi wanda zina mun inna malham wal maisir wal ansab wal azlam ridisu min amal shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaytan an yuqi'a bainakum al adawata wal baghda'a fil khamr wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa an salati fa hal antum muntaqun wa atiqullaha wa atiqur rasula wa hadaru فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناهم فيما طعموا kaga wannan fassarar ta fi dacewa cewa ana magana ne akan giya sannan lafazin ta'amu a larabci su malaman kamar al'alama ibn usaimin abin da ya ɗauke shi asalin lafazin at'am shine tanawulul gida cin abinci kalma ba'amu aro ce aka yi da sha asali in an ce ba'amu an shi za ka ta da'a ba'amu kai daga da'amun din ne me da'amun kowa ya san wannan kalma duk wani bahaushe ma ta zama ma bahaushe kalma kawai shi na na, ko ba ka ake cewa ba to kaga cin shi ne, kuma in ka bi ka yi kalmomin ba'am sun fi yawa ta'am sun fi yawa a cikin ne a cikin ci duk da daga baya an zo an yi amfani da ita abin sha qalu anuqimu man law yasha'u Allah at'amahu hmm fantalaqa hatta idza ataya ahla a istata'a ruwa suka ce su basu abinci suka ce su basu fa abau an ba. suka ƙi su ba su kwacare su tarbe su da abincin da ake tarban bako da shi kaga ba'am ne to amma qur'ani kuma yayi amfani da lafazin ba'am a matsayin sha hmm? abin nan falamma abin nan falamma fasala talut bil junud qala inna allaha mubtaliikum bi naharin faman shariba minhu falaysa minni sai ce man lam yat'amhu fa innahu minni illa man tarafa ghurfatan bi yadi fasharibu minhu illa qalilun minhum kaga ashe ana amfani da lafazin ba'am a matsayin sha sannan manzo sun ce ka fa'amal iman Za ka fa'amal iman ba'am nan kaga zakin dandanan imani shi imani ake imani fi kama da ci ko sha sha shi ta wanda ya kwamfadi imani eh, kaga ba a cewa ya ci imani sai dai a ce ya kwamfadi imani waɗannan su ne dalilan da suka ja malamai suka kashi gida biyu game da tafsirin wannan aya ta laisa alal ladina amanu wa amilus salihati junahu akwai sauran bayanai a game da ita gaskiya in Allah kai mu karatu gobe shi ne domin ta mai mai ta su uku ko idza mattaqaw wa amanu thumma taqaw wa amanu ثم اتقوا وأحسن kaga takawa ta zo sau uku to shin wannan takawar abu ɗaya ce aka maimaita shi ko kuwa a'a kowace takawar tana da ma'anarta kamar yadda aka nau'anta aka aka maimaita ambatan har so uku in Allah kai mu gobe za mu ta waɗannan bayanan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya ba mu takwa اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته